samu wani ya sai min gida a nan garin ko karami ne mai daki da rumfa don girman Allah tina tini kai duk mai kaunar annabi don girman Allah ya sai min gida kaga ko ba ka ji duk mai kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mai so ya gama lafiya don zatin Allah a sai a sai min gida ko daki da rumfa ne don girman Allah a sai min gida dan girman Allah a samu wanda zai sai min gida Rayuwa yau ta rikice za ci da addini. Rayuwa yau ta rute yana ci da addini. Aji ya zauna sai jiransa muke yi a bata mana lokaci. Ah, <laughs> salamu alaikum. Alhamdulillah. ina gajiya. Muna lafiya gida. Ya hidimomi. kai da na ce in mun tashi ka zo a sallame ka da wuri kuma sai na neme ka na rasa lafiya dai ko a lafiya kalau na je gida ne na an kai musu kura su an kai an sallame su an sallame su ka abin ne ai rayuwa abubuwan expenses din yawa ga wannan sai ka yi amfani da ita a ɗari biyar ce ita e, ka ce ka sa aljihu kai ala kai mu da ita ba ka ganin yadda rayuwa take wallahi yanzu a cikin garin nan akwai wanda yau ɗin nan bai ci abinci ba kuma ya dogara da Allah ya haƙura ina laifi ai in kaga ana tsitsi tsitsi rashin godiyar ubangiji ne kamar ya kan nan ka samu nawa ne to kuɗin duka da Allah ka yi abin da zai ba za ka yi alakai mu ba Allah ya ƙara maimaita mana ka samu ka rena ɗari biyar yanzu yau wani yana nan ma yanzu so ake yi magana ba lafiya a asibiti Allah ya baka lafiya ka samu ɗari biyar akwai wanda ya kasa kaya fi na dubu ɗari biyu bai ko kwandala ba biredi ma yake so ya shiga da shi gida dole ku zagi shugabanni wallahi ba zai yi ba na ga tafiyan mu ba ta zo ɗaya da kai ba saboda me saboda kawai baka shirya gaskiya wannan haƙƙin Allah ne zagi na za kai ka shigo har gida na kai mun rashin kunya dama baka da kunya a gaskiya an dai akan wannan ne ba ni da shi ha musu ya za ka ci min haƙƙina da Allah ka yi abin da baka faɗa mutumin kirki irin ka baka faɗa za fa kai min kalamai ka cucan ba kaga inda hannuwa na kawai ciwo suke yi hawa da Allah ka yi abin sai ka ce ka tuka giwa tina tini kai kaga wani yana nema kayar a to ya ba zan yar ba lalle kai kai baka da kunya cikakken mara kunya ne kai wallahi ka dubi ido na in baka kuɗi kayar ta ya za ku gode wa Allah duk mutumin da bai goda Allah ba zai goda azabarsa dole ku zauna a gurin mai shayi ku rika zagin shugabanninku ku ce ba su yi muku ba zagin shugabanni kuma kai ka zo ka cuce ni kai adalin ne fita ka bangu nawa muka samu fita ka bangu to wallahi harkan nan sai na tarwatsa ta kamar yaya wallahi sai na sanar da hukuma hmm, yaro ke za a gani yaro ai an hana bara ko hmm. kuma kai da mun ba na kashashe bane ba ka zo ka riga ka naɗe ka zo ka riga ka naɗe nema ne na taya ka muka je aka nemo mu na sha wahala kuma ka zo ka cucan to dama wani wallahi sai ka san da wanda kai yo me za kai wallahi me za kai mun bayan na ci dubu sai ce to ba nema ba ne kuma da laifin ku umma da laifina ba abin da kuka sani sai zama gurin mai shayi ku zagi wancan ku zagi wannan kuma wai a ce haka wai za ku ga adalci dole annoba ta zo mana tunda ba ma yi wa kanmu adalci ba